Taron Majalisar Ministoci na yammacin wannan Alhamis shida ga watan Yuli ya sanar cewa kashi 25.23 daga cikin ɗari na ɗalibai ne suka yi nasara a jarabawar baccalaureate da aka rubuta a faɗin Nijar a ƙarshen watan Yunin da ya gabata. Da nufin tantance waɗanda suka cancanci samun takardar shaidar kammala karatun share fagen shiga jami'a. wannan na nufin an samu koma bayan da girmansa ya haura kashi uku daga cikin ɗari idan a kwatanta da jarabawar 2022 abinda aka ɗora alhakin faruwarsa kan kurakuran da ke tattare da abubuwan da aka buƙaci ɗaliban rukunin d ko d su rubuta a fannin lissafi wato mathematic mafari kenan shugaba muhammad bazum ya ba da umarni a baiwa ɗaliban da abin ya shafa damar sake gwada sa'a a cewar wannan sanarwa da yake bayyana matsayinsa a kan wannan mataki sakataren kungiyar synapses ta malaman sakandare jariri labo ya yaba da shi domin a cewar sa yin haka shine adalci ga ɗalibai da iyayensu abun jinjina mu shugaban ƙasa ne saboda kukan uwayen yara ne ya kukan mu ne ya ta kamata ya zama darasi ga masu kula da tsare-tsare eh, na jarabawa kuma ta kamata a ce ma a yi bincike a gani wai menene umal aba'isa ma aka samu wanga kurakurai saboda zuzuruntu kuɗi ne aka sa na betulmanin ƙasa ta kamata a ce don ta kamata a ce an hukunta bisa kan wanga abubuwa da yawa ya wakana to ta kamata a ce an hukunta shi don shi ma shugaban kungiyar da san buwa nasir saidu na da irin wannan ra'ayi ko da yake ya yi jan hankali akan buƙatar ɗaukar matakai don kada a sake tafka kurakuran da aka aikata a baya. Shugaban ƙasa ya saurari al'umma ya saurari yanayi wanda an kai wannan bakaloriya ciki kuma ya ba da biyan bukata ga al'umma haka ake fata ga shugabanni alhamdulillahi masu sauraron kukan al'umma masu ba da biyan bukata idan al'umma suka kuka kuma muna fatan a ɗauki matakai wa'anda wannan da za a yi a yi shi a cikin tsarkakewa kuma a gaba a ɗauki matakin nan da ba za a sake samun irin wannan kurakurai ba. Ɗalibai 92,956 ne suka rubuta jarabawar bakaloriya a bana sai dai tarin matsalolin da aka ci karo da su ya sa ƙungiyoyin malamai da na kare hakki a fannin ilimi suka yi ta kiraye-kirayen ganin hukumomi sun ɗauki mataki ciki kuwa har da maganar sake duba tafiyar hukumar tsara jarabawar bakaloriya wace ake ganin son rai ya yi kaka gida a sha'aninta.